من الشيطان الرجيم بسم في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إن هو مسلمين البركة دمك هذا أولا مصلاتي من البركة مصلاتي من مرتبة تركين في إسماعيل محمد ميرا حفظه الله أن الله قد تكون تركي من أزكين أدواء فعدم على الممد على رمومي لأن آجدي da eldas namu da sauran dattijai da matasanmu ربنا وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض وزيادة أن لم تكن سركي هند البعض داما متساكي نتوى يومنا شرين إيه، يومنا شرين بياركو من بيار دوتن مثل قوم الشعبي وطن ذو الحجة هجراء النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده بيرن مكة ده بيرن مكة في ده قليل ده أربعين ده بكر دي آية دي ده يوم ناكشين ده بيو ده وطن بيار ميلادية في فرا ده بيو ده عشرين شدة ما روكم الله هو تكون كرسي في من جابورا كمانا كراك عندك الحمد لله يوم لا مدى كتب كراك مستيبايا صلى إن شاء الله muna son mu karanta wasu ayoyi cikin sosun rahman eh, daga nan insha Allah kuma sai mu dan samu ɗan bayanai ta kaji a yi sai mu addu'a mu tashi muna roƙon Allah wa cikin kafi shi mu jagoranci a cikin wannan karatu kafin da ya gabata wato an san su karshen sosun kama yau za mu tashi farkon sosun rahman ita suratul rahman an yi mata suna suratul rahman sura Allah mai rahama Allah maɗaukakin sarki ya kasance da rahma, kuma an kira wannan sura suratul rahman ar-rahman ɗaya daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki guda ɗari ba ɗaya duk da yake ko sunayen sun yi ɗari ba amma da sunan suka inganta daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman har Allah maɗaukacin sarki kira wannan sura kutum da guda suratul rahman wannan sura ana kiranta suratul rahman makiyya an saukar da ita gabanin manzon Allah ya hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tusamma arusul qur'an ana kiranta amaryar qur'ani da wannan sura sunanta arusul qur'an amaryar qur'ani وهي ست أو ثمان وسبعون آية هذا آية سبعين تقوى وسبعين الشدة وقلن قراءة هو رواية الذي قراءته كقراءته أكيد وموضوعها الرئيسي أبن التوبيك نولنا سورة تعرف من تكرم تروى شيني في إداد آلاء الله للعباد الدنيا وأخرى ƙididdigar ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki yawa bayi mutane da aljannu ni'imomin duniya da kuma ni'imomin lahira tana kidaya ni'imomin da Allah yawa bayansa ba mutane eh, ba har da aljannu tun daga duniya har lahira ni'imomin da Allah Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a ta kidaya ba ina fata mun gane magana saboda haka wannan sura sura ce mai dadin karatu ciki akwai wata aya guda ta maimaitu sau 31 fa bi ayi ala ya rabbi kuma ta kaddiba na cikin sura sau 31 yan mai mutu saboda haka wannan sura ya kamata musulmi iya sai iya karatunta kuma daga cikin surun ina jin daɗin karatu shi yasa lokaci lokaci cikin sallah ina karanta su akwai wani mutum ya ce wa ne don Allah ina son ka zan karatun surar nan cikin sallah ina jin daɗin karatun nan ina jin daɗin ayat surar ga hibe fahimtar ma'anar surar amma sautin da ke kalmomin da Allah ya haɗa da karatun wannan sura daɗin da su shi yasa yana son da Allah a zan kamar mai karatun wannan sura lokaci lokaci Allah ka babu mu ikon kiyayewa shi ne ake cewa bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jinkai da Allah ba su sarki ya ce ar-rahman Allah mai rahma. mubtada'un wa khabaruhu mahzufun ay rabbuna ma'ana ar-rahman rabbuna Allah mai rahama shine ubangijinmu kaga da buɗe sura sai aka ce ar-rahman Allah mai rahama shine ubangijinmu allama al-qur'ana ya sanar da wanda ya ga dama qur'ani allama jibrila muhammadan al-insan Allah ya sanar da mala'ika jibril ko annabi muhammad ko kuma kowane bil adama wanda Allah ya ga dama Allah ya dan mai ya sanar da shi kenan shi mai girma Allah sai ya ga dama sai ya dan masa wani abu kenan wanda Allah ya dan ma wani abu ya sanar da shi yana ikrafu ne to Allah ya mai rahama kenan domin Allah bai san ka sai ya hana maka karatun Qur'ani zan baka ma san shi ba ba ka iya gane komai ciki kaddama ta'ala ta'alimul Qur'an lil insan ala khalqihi Allah ya gabatar da sanar da alqur'ani ga bil adama akan halittunsa li ta'limahu akbaru min amillahi al insan domin a karantar da kai Qur'ani san Qur'ani na daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya wa bil adama wallahi malam duk ni'imar da Allah kawa bil adam ta qur'ani ta yi Allah ya ba qur'ani Allah ya yi ma ni'ima wadda bidalil qawl kafirin ya laitani kuntu turab saboda faɗar karisti ya kai sun dadin musulunci turɗa fa'akbar rahmaniyyatihi ta'ala fil hidayati liman hadahu bil qur'an mafi girman rahama Allah rahmaniyya ta Allah mafi girman ta ga shari'a shine wanda Allah ya shigar da shi da Qur'ani a karanta ma ayoyin Qur'ani ka gane addini gane musulunci Allah ya malam ba karamin ni'ima a kai maka wasu mutane suna cin Allah bai shigar da su suna suna ta argaza suna san suna ta abin nan gan taliba su gane komai ba ke addini amma Allah ya shigar da kai da Qur'ani Allah ya malam ba karamin ni'ima Allah ya maka kuma wannan Qur'ani da ka gani wato sai ya tafi masu kafin rata su biya shi na Allah wata sakin suke ce ar-rahmanu allama al-qur'an sai Allah ya ce khalaqa al-insana khalaqa al-insana Allah maɗaukakin sarki ce halakal insan Allah ya halitta jinsin ɗan adam na daga cikin ni'imomi da Allah kawa bil adam Allah ya halitta shi mutum da Allah ya ga dama sun da ka jaki a azama kaya ko Allah ya rubuce ka raƙumi a ɗora ma kaya ko Allah shi ka tsuntsu kai hira kai sama amma sai yi ka bil adama ɗan adam wanda mafi darajar halittun Allah bisa bayan kasa, ɗiyan adam su ne mafi darajar bil adama cikin sama cikin su ne annabawa da mazauni su har mala'iku cikin su babu annabawa amma cikin mutane akwai annabawa akwai manzanni saboda ka halitta mafi daraja wurin Allah shine halitta bil adam kuma shi dan adam daga cikin fifitawar da Allah ne Allah da hannu ne ya mulmul dan adam shi yasa Allah ta'ala da yace iblis ma ma mana aka an tazli ma khalaqatu bi yadayya wa in qala rabbuka na'am wa in qala rabbuka bil malaikati in إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين kun ji abin da Allah ke Allah madaukakin sarki ce ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya iblis me hana ka sujuda ga abin da na halatta da na ni mulmula da na ce ina son in gode iko na Allah ya mulmul da adam bil adam Allah ya halitta shi da na duk sauran halittu da kun fare kuna an fi su amma dan adam Allah ya mulmula shi da hannu ne da su na kudura inji Allah wa ma mana aka an tazuli ma khalaqtu bi yadayya astakbarta shin shedan kai girman kai ne An kunta min al ko ka daga cikin su madaukaka ne ba su sun hikarin su sujuda gudabba ta yabi sai ce ana khairu min Allah ni na hishi wanga da ka halta ni na hishi ana khairu min na hishi falla na hishi matsayi ta ni min nari wa ta hu min tin dalili kuma saboda Allah ka halitta da wuta shi kuma ka halitta da tabo laka wannan ta akulu dik wuta tana cinye tabo saboda ka nina shi wata ba zan iya dukawa in gaishe shi ba sau kaga wannan ya gwada dan adam daga cikin halittar da Allah ba cikin sarki masa Allah ya muhula shi da hannu khalaqal insa. wannan malamai suka ce duk halittu na Allah ba cikin sarki babu halittar da ta yi kyawun bil adam da wadda aka gani da wadda ba a gani dan adam ya yi ta kyawu duk da kana ganin mutum bai da kyawu duk halitta ta Allah ya yi ta kyawu shi yasa Allah ba dokokin sai da ya rantsuwa ya tabbatar da dan adam yana da kyawu Allah ta'ala ya ce wattini wa zaitun wattini wa zaitun hmm. wa qur'in hmm. wa hadha al-balad al-amin hmm. laqad khalaqna al-insana min ahad عند قويه ثم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa til ina rantsuwa da itace til wa zaitun da kuma itace zaitun. Allah ya rantse da wa'annan itace guda biyu saboda muhimmancinsu da kuma maganinsu amfaninsu ga bil'adar. Allah wa maɗaukakin sarki ya ce wa hadal baladil abin ina rantsuwa da wannan gari amintacce garin maka Allah ta'ala ya ce ba ba ba tsaya ga rantsuwa ce laƙar da salaka da insa wallahi hakika mun halitta ɗan adam fi a hasani ta kuma mafi kyawun tsayuwa a cikin mafi kyawun sifa mafi kyawun sifa in Allah ba diba ga yana fiye da ƙafa biyu hannuwa biyu kafa biyu ido biyu kunnuwa biyu in yayi ji ya yi dariya in tuba gani ya kuka yana magana a gane mai yakan yi ga hankali Allah ya samu wallahi malam dan adam dukkanin ni'imar Allah kai yawa bil adam Allah mun gode maka yana daga cikin ni'imomin da Allah kai yawa dan adam wato abin nan ni'ima Allah ta'ala ya ce allama bayan Allah ya san da ɗan adam albayan annut furucin magana alladhi yatamayyazu bihi an fa'il hayawan wanda shine ke bambanta da sauran dabbobi yanzu akuya inda sai magana ba ka gane mai tukani duka dabbobi inda za ka kawo su magana ba ka iya gane mai tukani amma ɗan adam in ya to kai tsaye magana a gane mai tukani kenan Allah ta'ala allamahul bayan ya sanar ɗan adam yadda ake bayani ai bayanin abubuwa waƙila arada bihi al’insanin kamil Allah ya ne mutum kammalalle wa huwa muhammadun sallallahu alaihi sallam allamahul Allah ya sanar da shi bayani ai bayani ma kana ma ya kuma an al’awari na wal’asiri bayanin abin da ya kasance baya farkon duniya Allah ya sanar da abin muhammadun sallallahu alaihi sallam da zai kasance nan gaba tun daga mutanen farko mutanen ƙarshe wa an dini kuma Allah ya sanar da shi bayani akan mizi horata shin kiyama wa bayan al-ahkam kuma Allah ya sanar da shi bayanin hukunce hukunce min al-halal wal haram wal hudud wal adab al-manziliyya wal ijtima'iyya Allah ya sanar da annabi Muhammad halal da haram da haddodi wanda in mutum yayi kaza ai mai kaza da ladubba in mutum zai shiga gida da in mutum zai fitowa in za ka shiga banɗaki da in za ka kwanci in za ka cin abinci duka waɗannan adun na dubba an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almanziliya na gida wal istima'iyya da kuma zaman tare ta sai duka waɗanda abubuwa Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Allah in ya baka ilimi Allah ya san ya ya mun taka sauran mutane dama shi rashin ilimi jahilci shi ka sa mutum ya yayi kamar dabba don ita dabba ba da ilimi amma shi dan adam bambancin shi dabba shine Allah ya baka ilimi Allah bil bayani. sai Allah ba cikin sarki ce wa shamsu wal qamaru bi tasban ash-shamsu wal qamaru bi tasban hmm. wa an-najmu wash-shajaru yasjudan Allah ba cikin sarki ce ash-shamsu wal qamaru rana da wata suna tahiyar da tasban da litahi duk lokacin da rana ta fito lisa hawa na ake time na tahiya gara ta faɗi kun shi ko wata ta shi ko bayyana to Allah ya ce hiyar da suka yi ana ana na'ana shekaru da kwanaki da watanni da sauransu inda rata tsaye cak, wata ya yi tsaye cak, kuma litahina bai tafiya hadda agogon ya malam bai tafiya shi ma tsayawa zai duk agogon ni za su tsaya ga baki ɗaya cak, in rata tsaya ga aikin saboda ka da rana da wata suna tafiya bisa lissahi. in kai ba kada lissafi ya bace maka su sun san aikin da suke Allah ya ala su a kan lissafi suna suna ya jiriya ne bisa sabi ma'alumin muƙaddar fi burujihima suna tafiya suna zuba da lissafi sananne wanda aka ƙaddata a cikin burujinsu wa yadda sai ku zalika umurul ka'inat sufliya wannan yana yana yana yana zama siyakin al'amura na su kasance na ƙasa وتختلف الفصول والأوقات لوكسن suna bambanta irin lokacin zahi da lokacin ɗari da lokacin damana da lokuta wata ulama sunun wani hisab ana iya shekaru da kuma littafi na biyan rana da wata ta hanyar suke babban zabani da suka yi to su faɗi rana in ta zo za su na allah ya tafi in ki ki kuma inda ke sashi cewa sai ta faɗi wata rata Allah sai ce ya zama ne abinda aka so gobe in zafi ta take hito yamma da ta hito yamma shi kin sai a rufe kofar tuba ko ka ce Allah ya tuba Allah bai a don da ta rana ta hito yamma tun da ta ko wata shi ya ga ta hito yamma wallahi daga nan an rufe kofar tuba kuma dukkanin alawomin tashin kiyama sun kankama manya waɗanda ba a daɗewa tashin kiyama za a yi duniya ta zo ƙarshe durar da kankara ta haito yamma ta faɗa gabas ta shi ke ko mutum ya fi allah na tuba allah ba zai a tuba ba saboda an riga a kai ƙarshe shi ne su hana wata ala yake gaya mana rana da wata suna fiya ga talittahinsu sai allah ta'ala ya ce wannan jimu wa shajaru yasjuda subhanahu wata'ala ya ce wan najm wato diri mai yaɗu, irin wake irin kankana wanda suke yaɗu. ba su da ba su da iske tsaye wa da itatuwa waɗanda suke da ƙauyukan sahi tsaye ma da hutasun yasjuda da suna sujuda ga Allah ba su ya kaba an yi ma yara domin ma suna dukawa ga abin da aka san su yi kenan duk waɗanda abin da ha gani ciyawa da suke gani wanda ke yaɗo ƙasa ke bin ke abin nan ke yayin yaɗo kamar abin nan kamar wake irin su gyaɗa waɗanda ba su da ba su da wani suke miƙewa tsaye da itace irin su dabino ma'ana suke suna miƙewa tsaye Allah ya ce suna wa Allah su juda wa waɗannan abubuwa kaga mara hankali ne amma suna wa Allah su juda suna wa Allah abin da ya kasu bari ganin kata ta yi shuka ta yi yaƙo ta baje ƙasa ta gami ko'in allah ta kewa abin da yake su kazalika itin da kaddasa shi ma yana wa allah su juda saboda mai saboda allah shi ya sa su yi ya juda suna yin su juda ga allah ga gaske allah ka ba mu iko gani sai allah ta'ala ya ce wasu ma a rafa'a wasu ma a rafa'ana ووضع hmm. الميزان وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخزروا الميزان الله مدوك كم سركي تشوى السماء دكما السماء رفعها الله يشتي يعتقى ووضع الميزان كما الله يا أعظم أونين أدل شريعة كيف kaga Allah sai ya tsage sama sai sai sama nan kafa kuma sai Allah ya aza shari'a yace ita za nan malamai suka ce wa ba almizan almizan huna ana nihin a shari'a Allah ya ce a yi sallah shari'a ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ka a ta'amar Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mutum ya zalunci kada ya zina kada ya shata kada ya shagiya shari'a ke saboda ka asbatal adala ai shar'ahu wa amara bi Allah ya tabbatar da adalci shine shari'a ya aka bi ta an yi adalci to kuma Allah ya yi umarni a yi hakan idan mutum bai shari'a ba bai shari'a ba ran tashin kiyama tun da ya ƙi yin abin da Allah ka so bisa ƙasa ta so duk abin da ya gama da shi shi jama kai ita shari'a bin su zai sa a samu zama lahiya? duk wanda ka sai ya samu zama lahiya ga rayuwa ta sai bi shari'a ni Allah ka so ga shi sai a bi shi amma matsalolin mutane shine wani shari'a ba ta ba shi sha'awa subhanallah subhanahu Ta'ala ke cewa was sama'a rafa'aha wa wada al mizan sai Allah ya ce Allah ta tagaw fil mizan kar ku kisar iyaka fil mizan a cikin ma'auni a cikin shari'a ke ita shari'a babu wanda ya wuce shari'a babu wanda tsallake shari'a gabaki daya kowane na inda yana rawar kasa to bai wuce shari'a shari'a ga luga kama ne inda za a je a sharuwa shine shari'a a yaren larabci to Allah ya ada shari'a bai mutane in suka bi za su ji daɗi wallahi da za a ce mu bi shari'a da manyan mu da yaran mu za a ga zama lahiya. abincin mu zai ishe mu wurin kwanan mu lahiya lau ba a bukatar yan sanda ba a bukatar sojoji kowa hankali ne kwanci babu wani zai ƙetare iyaka amma lokacin mutane sun tsallaka iyaka sai ga jami'an tsaro kullum samun wasu a cikin ga 'yan sanda ga sojoji ga silvin defense sannan ga custom ga immigration ga duk jami'an tsaro saboda ɗan adam allah ta tsabau filmizar saboda an sun bil adam haɗari kari ba gani wasu da bindiga wasu ba su da bindiga don mu duk saboda adam ba dabbobi na aka wannan ba sojojin ga da gani da bindigoginsu su wala duk ba saboda mutane ba to kuma abin da ya kawo su ko nan gaba sai an sake wasu ba ha kwanan da an yi wasu abin daji ba duk saboda wa an kai su saboda mutane sau da adam ha gani bala'i da wallahi ba bil adam iya eh, hinjiri wallahi ma na sababi na to shi yasa shi ko duk iya hinjiri sai a sake yin wasu jami'an tsaro masu yi mai saiti in ya wuce wannan kuma a kuma wasu saboda ka za a ci gaba da yin su ne saboda dan adam kangaran ta riga ta ɓaci Allah abin da ya ce Allah taɓa gaufil mizan kada ku Allah ke iyaka a cikin ma'auni a cikin shari'a shari'a ku tsaya ba ya an tsaya ga shari'a shi ke walau anna ahal qura amanu wattaqaw la fataha alayhi walau anna ahal qura amanu wattaqaw la fataha alayhim darakatin min as-samai wal ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون الله مدى فتن سركي ولو أن أهل القرآن مدى ذات متان القريب ذات إيماني متان قروروا ذات إيماني بذكور الله واتقوا بذكور الله Allah ya ce la fatahna alaihim barakatun min as-samai wal ard da mun bude musu albarkoki daga sama da ƙasa Allah ya ce azzaki sai zuba mushi sai zuba musu shi da sama da ƙasa ko ina su samu arziki Allah ya ce walakin kasa bukai sun tsare a asabnahu ma kama su ma mun da dalila mu suka aikata duk wanga hitina da kaga muna to Allah ba la aikin hannaye mu da za a ce kowa ya nutsu ya kama kai sai ga abin duka ya daidai zo maka lahiya lau ba sai ka wahala ka bauta ma Allah lahiya lau kwanta gidanka lahiya lau ka kashi. ka bi dare daga nan in kana son mai duhu cikin dare ko yin bai samu amma lokacin da aka waye gari mutane su kan gari da shari'a ta Allah sai zan har dabbobin daji ma farauta su kai layi malam ya aka yi imani dabba ko dabba ko mi faɗin ba ta bibil adam amma saboda mutane sun riga sun kan gari sai zan ubangiji Allah ya kare hmm. sai Allah ya ce wa aqimul wazna bil qist tsaye da ma'auni da adalci wala tufsir mizan kada ku tauye mizani ma'auni bil adli wa qila al iqamatu bil yadi wal qist bil qalbi kuma suka ce al iqamatu bil yadi kenan aqimul wazna da hannu aka san a tsaye da adalci sannan al qist shi ko zuciya kenan aka san wa asfiku inna allah yuhibbul muqsitin wa huwa hukumun dakhilun wato wani hukunci wanda shiga hazirun liyan zazzira bihin hayat mai ban tsoro don saboda awatar da rayuwa fa iqamatul mizan bil qist fiha amaluha ala ala muqtaba saboda haka tsaida ma'auni da adalci shi abin da ake bukata ga kowane bil adam amma wallahi malam mun karkata kowannen mai yanzu in ka diba ko wanda ya malam ku bari ka take iske almajirai gidanmu da makafi da su da matan ƙarinsu suna su goma suka ce ga naira da kuka ba su raba ba na kaga zalunci ƙirƙiri da za a da zuka da an ce kai da yanin ba a raba da ba ka jima ka wani gidan ba zan zuwa ba mu raba da ba sai a ce ki da yanin bayan za a ka ba shi ba yanzu kana ganin an su kuma tare an ka ce kowa ba to shi ne za ka iya gane mutane ba su ya tsaye da adam wa a ƙimul wasu bil ƙasri wa la tasbin nizam in ka tara yara ka fito ga guda goma kowa ya ɗauki guda guda ya zama buga ya so su da zan tsaya kowa guda ɗauki guda guda guda guda kowa ɗauka dai kowa ya samu ya kuma gahe ya amma ya kaga an buga ya so su malam ainihin abin da zuwa ka tsoro ka bari sai an tashi da shiga biyar sama jirgin sama jirgin da kayan a ba ku bodin far wallahi malam sai da an ka hunuwa ko ba a kidaye ba duk wanda kaga an sayo wurin na an kidaye shi duk wanda kaga an baya takardar yana da kaina da ga ta amma wallahi malam sai kaga ana ga koriyo wurin sai ya faɗi ya kare wurin su saboda ni amma malam in ka dubi jajayen wani bi wallahi malam ba su wannan su jajayen na inda suka su mamaki komi yawan su ta kasu mai yawa amma za ka kowa zanne babu wanda ka zuwa koyi in kira aka yi suna nan guda guda su tashi sai wanda aka kira ya ce sannan in shiga za su za ga hankali za su kama shiga sun dai san ba a barin su wallahi ba a barin ku ba haka ba eh Allah na na barin ana bari mutum ko da budin fasinka a baka ka ja lagan bai da wuri da budin fasinka a baka baka sai shi baka ta yara to lalacewa na mun kai da mu da shi wa gaban da mun lalace ne shi yasa tunda an kwashe mu an kai ba airport mu ganin muka an yi screen din mu an yi covid tun daga daga sahi muna ta billahi malam tun da fara sai an kwaso su an kasa jirgi ya tuka mu ba mu samu riba eh ko mun ka dawo sai da mun kai kusan sati biyu muna jiran jirgin sannan jirgi ya tawo su jiran ba a bisa haka wallahi ba la abin da ya maki sai da wani turki malam shi an ci jirgin nan ci dazu sai shi ma ta ɗaukar jikar ka jikar kan ƙetare mu tsallake mu tsallake kajin sun gaba duk waɗanda mutane ka malam mutane da zan iya ina dibu idan mutum tsallake in ci gaban mutane wallahi ban jin daɗin haka ya koma dawa wani ce wallahi malam malam wallahi an ci gidan cika ce suka ce baka taburi ba da alaƙa kuma ci a wuri su kai dai malam kuwa ka tafawa malam ana cikin abin da ta hankali jirgiya ce bayan haskan an buga mana ita har da kan an buga ma na cewa kabar najeriya sai najeriya sai ga wasu an shigo su san bi aiki sun kusa sun kusa shiga jirgi sai jirgi ya ko ba a sake wani jirgi ba sai wajen kusan kwana goma sha wani kusan sati biyu eh a gida na mutum ba daga nan zuwa can na shi ma wanga lokacin ga dawa shekaran jiya an ka ce jidda an ka ce babu jirgi kuma an ka da an bar hotel an kawo ku jidda a jirgi ina jirgi babu so don kuma an taɓa koka shi sa wallahi malam in kabila za ka ga rashin tsaye da adalci shi ka sa komi na faru sai ka ta mamaki ka yi ta biya hai in ka gaya da aka kokowa ka samu ka shiga jirgin gada an kawo yanzu ka bi wanka hanya ka tsallake wanka take wanka kami shi yasa tsaye da adalci ma na da amfani duniya inda a tsaye da adalci wallahi malam babu dogon kula ba babu amma saboda adalci babu shi wani mutum guda ya to zai rike tsari gaba ɗaya saboda manufa ta shi ne ubangiji Allah ya kare Allah ba da cikin sarki yace wal arda wa ba'aha lil anam wal فيها hmm. فاكهة والنخلات الأكمام والحب الأرض والريحان hmm. فبأي آلاء ربكما تكذبان الله وضعكم تركيتي wa ba'a ƙasa Allah ya aje ta Allah ya tabbatar da ita yadda ba ta girgizawa bale ɗan adam ya samu matsala lil anam domin halittu Allah ya yi ta lil khalqi al insi wa ghairi domin halitta bil'adama da wasu waɗanda ba su ba Allah ya yi ƙasa ga ya saboda dan adam ya so ya zama cikin da Allah ya yi ba ta da wurin zama yana zaka kai ba tsotso ba baka iya rasa ba baka rayuwa kamar ruwa kullun tunda ba faɗuwa ke ba amma kai bil adama Allah yi ka saman ƙasa sai ka tuka gina ta zama kamar wal arda ba'a lil anam asa Allah ya tabbata domin halittun mutane da wasu waɗanda ba su da sai Allah ya ce fiha fakihatun cikin ta akwai kayan marmari wan nakal da itatuwan dabino da an kasani zatul akma ma abuta kufa wannan zaka ga kayan marmari irin su lemu irin su mangoro irin su ayaba irin su gwaiba irin su apple irin su ayaba da sauran kayan marmari waɗanda ɗan adam ta so Allah ya fi daga cikin ni'imar da yawa ɗan adam ne akwai waɗannan kayan akwai cikin halittun Allah wani ba ku wa waɗannan abubuwa amma sai bil adam ka ci nama kuma ka ci wasu abubuwa ka ci ganye duka Allah ba ku kocin sarki ya haɗa ba zatul akbar ma abuta fasfa au'iyatun jam'u kummin ko kimmin wa kuma mutum wa ya'u tsali shine wato kusfa wata ejjika wadda gumba take wa gita'un nur da kuma wato marhina kuri. sai Allah ya ce ba shi kadai ba wal habbu da kwaya Kama alkama kamar sha'ir kamar gero kamar dawa zul'afi ma'abuciya soshiya wadda ya hankata su ke sai a da soshiya a tibnikin warraihan Allah ya ce da kuma wato ita iccen raihan shine iccen da ke da kamshi na turare duka Allah ya halarce su domin dan adam sai Allah madaukakin zai fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da wani daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane aljannu tukazziban su karyatawa yace zikr ihda wa 30 marra a ambaci wannan aya ko 31 a cikin wannan sura والاستفهام فيها التقرير تنبيه da Allah yayi yace da wace daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanna ku karetawa cikin ni'imomin da Allah yayi muku ya ku mutane da aljanna da ku karetawa shi babu ta Allah ya yi mana ni'imomi da yawa da yawa waɗanda ba su kidayuwa Allah ba dokokin sarki ce wa in ta'uddu Hmm. innal insana laghafurun kafar Allah ba dokokin sarki ce wa in ta'uddu ni'matullahi inda za ku dinga kidayar ni'imar Allah ni'imar zama mutum a ga farko kenan ni'imar musulunci biyu ni'imar ji da gani uku ni'imar Allah yake cikin mutane bai yi kawai ba ga ni'imomi nan daban-daban daban-daban ni'imar lafiya ni'imar menene malam ni'imomin Allah ba su kidaya ba inda za ku inda kidaya ni'imar Allah ɗaya bayan ɗaya ba ku ɗaya kidaya su a su wasu ni'imomin ɓoye wa'anda Allah ya wa bil'adama su Allah tsarin shi ko sun da su ba amma kana ganin mutane sai su gaba kuma Allah bai musu komi ba suna ganin Allah bai mai komi ba so bai ba shi kuɗi ba shi ya ganin yake an ba ka kuɗi an ba ka komi sai suka ce makaruna innahu la zuhazin azim shi kai wanda da akwai sa'a da ya zo duniya cikin sa'a su ganin suka yi na ya kowa sa'a duniya amma ƙarshe da sun kaga an noce shi ƙasa sun kaga ƙasa ta buɗe na ya shiga saruhu ta yi ƙasa da shi su gane cewa kai wai ka annan laha ya fi ƙorin ƙaliman ya sha min ibadihi wa ya ƙadir laula an manna lahu alaina la kasafa bina wai ka annahu la kai kuyi hulkafin ce kai wallahi mun yi arziki wallahi ba don ni'imar da Allah ya yi muna ba wallahi mun ba da an shahi da muna cewa inda Allah ya ba mu irin abin da Allah ya ba da mun yi Allah ya ce wallahi kun kuru wallahi inda Allah ya ba ku irin abin da ya ba shi ya shahi da ku irin yadda ya shahi da ku wallahi da ku da ya ce wai ka annahu la yuhillu kafirun abin mamaki wai a shekara kare ba su nasara ga duk waɗanda darasi na Allah kawo ni'imomin da Allah ya wa ɗaro suna da yawa to shi yasa wannan aya ta bi ayyi kuma rabbikuma tukazziban imam al-hakim an-naisaburi ya ruwaito da isnadi har zuwa ga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu yace ara alaina ara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya karanta masu suratul rahman hatta khatama sai da manzo Allah ya kare har karshen sun makara sunan manzo Allah ya ce mali arafun sukutan me yasa na ga ku yi shiru manzo Allah yana tafiya sun fabi ayi ala ya rabbikuma tukazziban habbe su kai shiru yace me yasa na ga ku yi shiru lal jinnu kanu ahsana minkum rabban jinnu sun yi ku kyakkyawan mai da martani su duk lokacin da aka ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wacce daga cikin neman wani su kuji kaitawa sai a yanzu ce ma qara'ata alaihim hadhihi al-aya min marratin fa bi ayyi ala illa qalu wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukadzib falakal hamd jinnu sai sun ce Allah ba mu kaita da kowace daga cikin ni'imomin da kai mana ya ubangiji Allah kuma godiya ta bata gare ka duk sanda manzo Allah ya karanta fa bi ayyi ala rabbikum eh, tastajinu sun bai da marka amma ku kun yi shiru ba ku ci ala me yasa aljin suka yi suka yi suka yi suka yi ku mai da martani suka yi ku iya mai da rati saboda haka kenan Allah ba mu karyatawa da ko daga cikin ni'imomin da kai kuma Allah godiya ta gare ka saboda ka godiya ta tabbata ga Allah wa sarki wanda ya muna baiwa iri daban-daban daban-daban daban-daban Allah muna godiya Allah ya kara muna kuma ina ganin ya kamata mu tsaya nan domin yan bayan da za mu yi sai mu hurye da su sai mu tashi duk da yake akwai karatu wanda za a yi game da abin da ya shahi wato layya abin da ya shahi idi insha Allah wata aran lahadi amma a masallacin shabbubi wani ya rubuta tambaya ba kan me ke tambayar take ne salamu alaikum Allah ya gafarta wa malam ni ne nata ko malan kamar karanta mana magamina ya rubuta saboda haka yan musulmi za mu daga karatu daga nan insha Allah ayata goma sha uku ko sai karatu bayan ya mun dawo za a sha aya da sha hudu insha Allah a cikin sura mai albarka babba abin da aka so shine musulmi su su ribaci wa'annan kwanakin guda goma a su samu Allah ya kammala cikin ibada su ne ya ce ya kasance hmm. zai iya gaida wani matan shi ya su in sun wuce eh. da zai iya ke su shi wai haka yana cikin girman kai ko shi namiji ne da ya gare matan ciyar su ta ya mawala su dole su ya gaishe su girman kai na kuma girman kai eh na zuwa da aka mata ne ce da mata inda inda da tijawan shi suna abu ya gaisu ba. Masu da mata na abu ya gaisuwa a wannan ba matsala ne ai ko su ba su gani lahiri ne ko ko suna ganin lahiri ne inda gaishe su sa sun kai ya girman kai eh iso eh ina yake tambaya shi girman kan ya akwai alaka tsakanin kanunsu da shi bai gaishe su da yanzu ka ga dole mu san alaka ta da su ba shi da dan suna ko jikan suna ko cikin su ya tashi shi ya kowa ya riga ya san shi kawai ka in ba ka gaishe su kama gaishe su ba kenan ba in ko yanzu zan baka da alaka da su to zan dan ba gaishe su mai amala ko an ce gribe ka gare ka ai wannan ba komai bane saboda ka mutum sai an bincike alaka tsakanin shi da su Allah ya samu da shi don biyu ya ce wai mutum ya wuce adadin zikirin da annabi ya cikin sallah hmm. ya yi bid'a ko bai bid'a eh dama inda cikin sallah ƙarshen sallah na akwai adadin da ba a wucewa 33 uku na abu ko da talatin da uku ko da 25 shi ya inganta cikin sallah amma cikin sallah eh, in ya wuce adadin abin da zikirin da annabi ya yi cikin sallah a cikin sallah ba ɗaya dai ba ida subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim ko subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la wannan ba ɗaya dai mutum ko bulana zai yi ba azkar da cikin sallah ba ɗaya dai ba amma wanda aka ƙayyade sun ne yan tsari sallah 33 inda ake yi wannan shi aka ƙayyade ba a wucewa a haka yan aka tashi daga nan kuma duk wani azkar da kasan kana yi kana iya wuce adadin da aka sani kana iya yin dubu kana iya yin dubu dubu goma wannan ba matsala ba eh, in mun fahimta bai ka wannan gaskiya shi ne fahimta wallahu a'lam eh su wayannan da aka yi sai su kuma hudu ke subhanallah 25 walhamdulillah 25 eh, wallahu akbar 25 la ilaha illallah 25 eh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah guda hudu sai zai shirin da 25 ɗari ke in kuka kula sun lauku sai wata subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 sai a cika ɗari da la'ilaha illa wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu ala kulli shay'in qadir ɗari ke eh goma goma akwai na goma goma ko ok cikin rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma goma na hmm. eh eh suma uku uku na aka wala zai uku uku na aka da falaka da nasu uku uku na aka eh akwai azkar da aka yi uku amma su wa'ancan da an ka saki haka nan ba a faroci a da baki uku na aka tsaya Allah ya samu lafiya wadaka da kyau musulmi su fahimci waɗanda kwanaki da muke ciki suna nan gudu da annan suna yi an kaga yanzu an yi an ci kwana biyar rabia sun kare gi ƙarin haske kabarbarin da aka ce ana yi tun daga bayyana wannan wata na hujjiyya eh farko ne eh to wani lokaci na aka yi. yanzu ai su babu lokaci ko su a yanzu ko wani lokaci ko wani lokaci ya samu dama na kabarbarin tunda magabatan haka sa suka shiga suna ta yi ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر la ilaha illallah haka aka so mutum ya ci gaba da su su ga ta haka sa suka shiga suna yi musu buɗe muryarsu yan kasuwa su jiya su masu kama kana gani yan kasuwa suna yi ma'aikata suna yi kowa na kai buɗe murya ake amma ka da tsit munan tsit haka ji ba ka jin kowa na kafa akwai yadda wasu kan uwa ke yi to fahimta su cewa sahabbai sukan je kasuwa suna yi eh. mutane suna yi shin tare ne ake yi kamar wani ne ke jagoranta ya ba da kabarbarin wani na kuso jama'a na kada saba uku a ne kamar liman ya gama sallah shi ma zai daga sauki ne ya yi mm. mutane su yi in yi kowa ya nafi daban shi ta ma yanzu daga cikin bid'a shine a takbirul jama'a bid'a ne yin kabbara wannan usna amsa ba a yi a ce wasu jama'a ko su zamna in wanga yi wanga su wanda ɗauka ɗauka gaba ɗaya baya sai dai kowa shi da da ba saboda kana da kyau mutane su ci gaba da waɗannan kawar yanzu wata ya kai biyar biyar suka rage muna roƙon Allah ta'ala ya sa da mu za a yi ana son musulmi su kiyaye sallolin farilla cikin jami'a saboda Allah babban abin da ya so ga ɗan adam ya yi abin da Allah ya sallanta masa Allah yana son abin da ya fallanta maka yi shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qarrabtuhu alayhi bawana ba zai taba wato eh ya nemi kusanci da yin abinda na hisu wanda zai kusa abin ya fallanta maka abinda Allah ya fallanta ma in ka yi shi kayi ma Allah abinda ya kusa na fila in ta biyo baya to alhamdulillah Allah zai soka in kana yana kulkuli nan da biyu ana son mutum ya aji harafin sabon Allah cikin wanga wata saboda bi saboda fala tazlimu fihim na anfusakum kada ku zalunci kawunan ku cikin wa'annan ka, malamai suka ce shine zalunta kai shine abin da ya kamata kai kake yi kayan magariba ta ƙari hukunta ta shi kai na fila sai ka kiya sai ka ta ɗaya ka ta yi. kabarin jiranka ya kamata da kayan na tsaye raka a biyu da ka samarar ita rayuwar da ce ta jama'a ina fatan mu gane magana wasu malamai suka ce kada ku zalunci kawunan ku ta hanyar sabon Allah ke idan mutum ya sa'a ma Allah cikin waɗannan kwanaki ya zalunci kai ko da kwanaki na ake ciki masu alfarma ko bayan kasance cikin watanni masu alfarma watan zulƙa'a da zulhijja da muharram kaga ma cikin hijja yanzu wata bai alfarma kuma ga wasu kwanaki masu alfarma ce alfarma duka alfarma ke saboda ka ana son musulmi su kama jikin su yi abin da ya kamata yana yi wa kila nan abin da ka take cikin wa'annan kwanakin guda goma yana yi wa Allah ya rubuta maka aljanna ya rubuta maka yarda kai cikin wa'annan kwanaki guda goma kun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi saboda ya san girman Allah da ya tashi zuwa gana da ubangiji mutum saba'in ɗin da ya kogo ya gaba su tsaya da sauri sai ya gaggawa ce sai Allah ya tambaye shi wa ma ka an qaumika ya Musa wa ma adalaka an qaumika ya Musa qala hum ulaya qala hum ulaya ala ajri mm. wa ajidu ilayka rabbi tarda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma azalaka an ka ya Musa me yasa kai gaugawa ka baro mutanen ka baya ya kai Musa ka taho qala hum ulai ala asr yace Allah ce sai annabi Musa ce Allah suna nan baya ne suna nan baya na ga sunan tafi wa ajil wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah na ya gaugawa na zo Allah don kai da dani Allah ka tana dauki abin da muhimmanci hmm. Allah don kai da dani wa ajiltu ilayka rabbi tarba Allah na ya gaugawa na zo don kai da dare, kenan wanda ya ɗauki abin period Allah na iya yadda da kai saboda ya gani daga cikin amma wasu kista za su yi kista kaga ana cikin kwanaki guda gaba ta gaba suna kista ma ko ya tsayaye da gaske ta gaba mutum ya tsayaye na kista abin da za ka samu aljanna babu wani kista ce saboda ka waɗannan kwanakin da ka gani wallahi ta ya ba su yi babu kwanakin da suka yi su daraja ana son mutum ya ribace su sannan azumin arfa na zuwa jibi ana son musulmai su azumce shi ran talata za a hawa arfa lan ran talata wannan arfa din ana son kowa ya azumi ran azumi ne wanda ka kankar zunubin shekara biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumi yin arfa Allah ya gafarta masa zunubin shekara biyu shekara ta wuce da wadda aka he ko shekara ta wuce da wata rage da yanzu kaga yanzu wanga wata shi an na sha biyu shi a watan ƙarshe na ga shekara da wanga wata ya laɓe za ka ji an ce 1448 ana 1447 yanzu 1448 za a shiga kenan wata ragewa na ya sola kaɗan ya ba ina fatan mun gane magana saboda ka rake mutum ya kama jiki ne ya azumi ne harfi kuma in so a samu ran sallah mutum ya yi layyar in yara abin yi in bai da kuma bar ma Allah kawai amma kan mutum in yi ce bai yi sai an tsaya an bincike shi gabas da yau don mai da kace ba kai yi mata ka ta haihu kana suna to don mai da ka laiha ce a shirya wa abu ba to me yasa ba baka shiri ka san laiha suna zuwa bane ko ai tun da mata ka ta samu suke kai shiri ko hmm. ko mutum bai shiri ba malam kuma <laughs> amma kuma laiha bai da ba a shirya ba kuma suna sa sadaka saboda Allah saboda aka shi yasa haga magabata sun ɗauke su da muhimmanci Allah ya ruwa musu asiri in ka dabi magabata sai ka ga Allah ya sauke muku ita wallahi ba na sai da gida da cijo ba wani ba wani hali ga amma suka ji an ce ya yanke guda uku kuma hakan na ba wani ya kama kiwon abu ne ya kama kiwon su sai ya kama kamar kyauta ya kame su amma yanzu kana ganin yanzu mu gamu da wayo ga karatu ga menene amma zai ga mutum ba ta kogi su kai ne sai an ce ma zulhijja ya tsaya ya kama dambarwa an ce wallahi razu ya kai dubu ɗari biyu da wani abu ko yiwu shi yiwu kai ne allah sai ga ya kama kusa wanda kyan da sau biya ga yanke guda wanda inda ya yi mata shiri yana iya yanke ko guda uku amma sai ga fasa cikin kai to mi da mutum bai shiryawa ai mun ga in mutum masu jina tana cikin shiryawa yake A kayi da Allah da ragon laye da ragon suna wani hidar daraja wurin Allah na laye ya yi ko ba shi ke nan mutum da dai na suna ma ko ba kai wani shi baki mutane na ya faru an yi kunya rashin suna da kunya rashin a ina na sau da mutum bai gane koyi ba inda mutum ya gane aida layyar da muhimmanci ya ka doka akwai wani aboki na da an kawo haihuwa sati guda ka hin sai so tunkiya domin ka dawo da idi ran tsawon ran suna ke ke to malam a za a yi tunke ce a kai yanzu an tambaye ka ba almajin yake ba ce to shi wallahi ina ganin sunan na ya kamata yanki. to haka ne ka gane mu da wani laifin zamu ko mu gabe niyya bi wa da kuka ce to Allah laye da sunna ma gaba ba shi ko ba ya ta malan kamal sarki malam ya ta niyya bi ko ba yi sarki malam ya ka shi eh ba niyya bi eh ko niyya biyu ba yi ba laifi <laughs> amma suka ga wani shi wallahi ya sai suna da zai ko shi fa zai bara zan mata shi ya sai ragon kusa dubu ɗari masu ta cikin wata shidda duk lai za ka yi ce a laiya. sai ya shi ba layya sai min yi sai wala su zai ajifa su kai ba yi ce ma da imanin ya laiya su ga sanar mazan cikin wata shidda da sai so yanke ragon ga layyarsa yanki ma Allah shi ya gani inda samun sunan nan ana samun mana ko suke wata shida ba akwai sauran kwanaki ba eh, eh. wanda a su zaƙi masu karfi eh. ya ga sai kuwa a an aihu Allah ya hula nan. to mutane dama ruwa suka wa Allah su bira wa Allah abin nan zuciya ta riga ta mutu ba ka yi karanta to za ka gwada ma Allah kana iyawa shi ku sai gwada maka zai ba Allah ya kama da shi wanda kuma Allah ta Allah ya gwada mana a yi magana idi masallacin da tara kura kwata mm. shaggumi kuma takwas da rabi nan tara kura kwata mm. ma'ana ƙarfe takwas da minti arba'in da bai za a kada idi na masallaci kenan ka gana da kyau ya kasance ka yi zama ala ilimin jihar ana son ka riga limin za masallaci idi to da wuri ka so ka zauna kai ta azkar ba ana tala ya ka to dai ka zauna kai ce yin kabar gare ka na sai sai liman ya ta an ka tashi canza canza hanya inda ka so ka tashi wata kai ta kabbara kayan kuma gida wannan kabarin Allah yana son su a taizu saboda ka yana da kyau ka hana mata zuwa idi hana mayar zuwa idi akwai masu hana matan zuwa idi shi ke ina zafi na idi da Allah Allah ya mana suna zuwa idi manzo Allah ya kuma ummu abiya ki fitar da matan aure da ƴan matan hudu su hito matan daki matan aure su hito ƴan mata budare su hito har da zaurawa su hito har da masu haila su hito sai su su nisanci inda aka salla su ko ba gehe su gungu su zauna su jira liman yana hudu ba suna cewa adi sai an ka tayi su masu koma gida sun zo masallaci amma sai ka ga wani bitin da an tauye ba ta ana musu zuwa mata suna sun su kuce sai masallaci mai gida ya wala ba a zuwa ta gaba daidai na akwai wani dangane ci shi bai mata su masallaci idi sai saman da yi za ka fage shi haka ɗaya ji bai kwanta ba ba shi ka ba ba magana mai kwanta maka ba a ya inganta ko bai mata annabi sun ce ko ba sai ba da mata annabi da naka waɗanda su ke daraja da kai da annabi wani kubli wani kishin mata ne cikin da kai da shi ai wuce nan kai akara makallar ai kai ba da mako zai da kitso ba in ka bincike wannan matan su harawa suna yi wurin wurin kai yanzu wanda ya buri masu ce wurin club amma yana zuwa masallaci ya mutu adalci ke nan wallahi ma na sai wasu suna bari matan suna zuwa wasu ma aiki ta zuwa amma masallaci dai aiwai su ce to for what saboda ko masallaci laifi mai yi maka ko ko masallaci matan da annabi su yana ma hina ka daraja ba su saboda aka da ke musulmi ya san shari'a in to shari'a ta kada mutum ya hana la tamna'u ima allahi masallallahi kada ta hana bayan Allah zuwa masallaci sun ce suna zuwa kawai illa su shirya musu shi shiryawa ce amma yana jin tsoron security ana yabar wasu gida wasu su taho ko ba da yawa gwargwado yadda mutum a ganin security gidan shi Allah ya samu dace ya tuwa an ƙarin bayani game da yankan kisa hmm. mutum ne ya zo masallaci ya yi sallaɗe eh. bai tsaya an kai hudu ba Na. yana zuwa gida ya yanke tashi liman da yake kusuriya. Eh akwai dama inda an gama sallah inda an gama sallah akwai dama eh ko liman bai yanke ba inda an gama sallah to akwai dama amma abin da aka so mutum ya jira yankewar liman malamai amma suka ce a gira yanke mashi shugaba a kuma su ganshi shugaban kamar irin sarkin kabe aka magana in yi yanke nashi ko ko a limamin da ka ba da ibi aka magana al'abbasi da su ganshi suna mai iziya ya ce shugaban abbasi mana jagoran limami na wannan yankin gaba ɗaya shi na aka magana sai ya yanke ko ko limamin da ka ba da ibi aka magana shi na malamai su yi saɓani da bada wannan hmm. al-muhim dai limami in ya sauko ya yanke dabba ta kuma sai ka je ka yanke ta kenan alhamdulillah an gama amma da in mutum ya gama sallah ya gama sallah ibi ko da ya yanke babu ko ana cikin wannan bai da matsala ba Allah ya kawo to amin ya Allah insha Allah kuma sai wata rana roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abin da muka yi ka yafe mu zunuban mu Allah ka ba marasa lafiya lafiya Allah mu roƙe ka wannan iri da a cikin Allah ta da mu za a yi Allah ka sa a cikin ƙoshin lafiya Allah ka wadata mu da babu talauci a bayan ka. Allah ka yafe mu su babu ka samu kuma lafiya Allah ka duka iyaye mu da malaman mu Allah ka duka iyaye mu da malaman mu Allah ka ba su aljanna ya Allah bayan ka masu neman addu'a bai mu da mu da su duka Allah ka ga bukatun mu ke ya Allah ka gani dabbobi sun yi karamin ya ba mu da kuɗi Allah ka saukar da alheri da albarka ya ubangi. Allah kai ke buɗe Allah ka buɗa ma bayan ka ya ubangi. Allah ka buɗa ma bayan ka ya ubangi. alheri dukkan shi da hannunka yake ya Allah ka yalwata mana ya ubangi. ka yafe wani zunuban mu ka samu gama lafiya ka samu cika da imani ya Allah duk abin da yau ya tare mana alkhairi Allah ka sauka a wurin shi Allah ka san muna bukata addu'a Allah ka saukar da tsaro a cikin kasan mu ya ubangiji Allah ka saukar da zama lafiya cikin kasan mu duk masu kwanta da hankalin mu ko ciki ko waje Allah ka sani Allah ka muna maganin su Allah wani guguwar siyasa da asiri Allah ka za'a wani mutanen kirki ya ubangiji Allah ka za'a wani mutanen kwarai ya ubangiji Allah da waɗanda ba su kamlan mu Allah kada ka za'a muna su duk wanda ba su son mu Allah kar ka zaɓi mana su ya ubangiji Allah ka zaɓi mana wasu masoyan mu ya Allah ka yafe mana zunuban mu ka mu gama lafiya ka mu cika da imani ya ubangiji Allah ka azurta mu arzikin da babu talauci a bayan sa ya ubangiji in yaran da da kan bamu Allah kai a kokare da su Allah wannan sallar da ake Allah ka yi ta lafiya ka yi ta lafiya Allah ka yi idin lafiya a wata ta lafiya ya ubangiji ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسل الحمد لله رب العالمين